Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Sarfila Hashin muka sake dawowa tare da sauran abokan aiki cikin shirin hantsi na yau Alhamis 16 ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da da ashirin uku. a cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa hukumomin mulkin sojin jamhuriyar Nijar sun taya takwarorinsu na kasar mali murnar samun nasarar sake kwato garin kidal daga hannun 'yan tawayen arewacin kasar muna kuma tafi da fassarar rahoton lamek na sina kan yadda masu fafutuka da shugabannin kungiyoyin addinai daban-daban a kasar malawi suka shirya wani tattaki a jiya laraba inda suka yi kiran da a gaggauta dakatar da wuta a rikicin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas a gaza waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin muna kuma tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda suleiman mana barma zai gabatar za kuma a sharhin jaridun ghana amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya sojojin isra'ila sun shiga asibitin shifa da ke gazar sanyin safiyar laraba inda suke neman mayakan hamas bayan sun ba jami'an ma'aikatar lafiya gargaɗi na 'yan mintuna a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron isra'ila ta fitar ta ce bisa bayanan leƙen asiri da kuma wata larura ta aiki dakarun idf na gudanar da wani aiki na kafar maki kan hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin shifa ta buƙaci dukkan mayakan hamas da su miƙa wuya rundunar ta idf ta ce dakaranta sun hada da ƙungiyoyin likitoci da masu magana da harshen larabci waɗanda suka samu takamaiman horo don shirya wa irin wannan yanayi mai sarƙaƙiya da nufin cewa babu wata illa ga fararen hula. Rundunar ta kuma ce ta kai na'urar da ake sanya wa jarirai ciki da abincin jarirai da kuma magunguna asibitin da ke fama da rikici. A ɗaya ɓangaren kuma bayan kwashe tsawon makonni ana cece ce don yin kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da tsawaita jinkirin jin kai a zirin Gaza, musamman don kare yara sai take isra'ila ta yi watsi da matakin wannan daftarin kudirin da muke da shi a gabanmu a yau yana neman samar da haske a wannan lokaci mafi duhu ji da kadiyar malta vanessa farziya wacce ta jagoranci tattaunawar kuma ta tsara rubutun an tsara shi ne don nufin tabbatar da jinkiri daga abin da ke faruwa a gaza ya kuma baiwa iyalai da dukan waɗanda abin ya shafa damar fatan su ya zama gaskiya ya mai da hankali ne musamman kan halin da yaran da suka makale a cikin yakin da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su. ƙudirin ya yi kira da tsawaita jinkirin jin ƙai da hanyoyin ficewa daga gaza na isasshen lokaci don samar da tallafin jin ƙai tare da yin gyara ga muhimman ababen more rayuwa kamar asibitoci da dujiyoyin ruwa da gidajen burodi da kuma ba da damar kwashe likitoci musamman na yara har ila ta yi kira da a saki dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba wanda hamas da sauran ƙungiyoyi ke rike da su musamman ƙananan yara shugaba joe biden ya gana da shugaban ƙasar jana shi jinfin na tsawon sa'o'i a jiya laraba a wata gana wadda ake kyautar zaton cewa za ta sake daidaita rikicin da ke tsakanin ƙasashen biyu shugabannin sun cimma yarjejeniyar sake buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin sojojin nasu da nufin rage haɗarin faɗawa faɗace-faɗace da ba ainiya ba. Fadar White House ta kuma ce ƙasar China za ta daƙi da kwararra haramtaccen sinadarin fentanyl da ya zama sinadarin haɗa wasu magunguna masu saurin kisa a Amurka. Taron ya gudana ne a birnin San Francisco a gefen taron shugabannin ƙasashen Asiya. Bayan da shi haɗu wasu ta ƙarshe kusan shekaru guda ta wuce a Bali, inda nushe kenan. jima kaɗan sarfi da hashin zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu shiga jamhuriyar niger inda hukumomin mulkin sojin ƙasar suka taya takwarorinsu da ƙasar mali murnar samun nasarar sake kwato garin kidal daga hannun 'yan tawayen arewacin ƙasar abinda suka bayyana a matsayin babban ci gaba a ƙoƙarin samar da dunkulalliyar ƙasar mali bayan shafa shekaru da dama ana fama da aika-aikar 'yan ta'adda da 'yan koransu wakilin murya amurka a yamai sulaiman mini barma ya yi mana da karin bayani ta hanyar sanarwar da aka aike wa manema labarai wacce kakakin majalisar cnsp colonel mashor amadu abdurrahman ya karanta hukumomin mulkin sojan nishar da gwamnatin rikon kwaryar kasar suka bayyana farin cikin su game da nasarorin da sojojin fama na kasar mali suka samu a yayin kafsawar da ta basu damar sake kwato garin kidal na arewacin kasar daga hannun 'yan ta'adda. Cette ville martyre était restée sous le joug des terroristes et leurs sponsors. ya ce wannan gari da aka yi wa ƙawanya a baya ya kasance a ƙarƙashin ikon 'yan ta'adda da waɗanda suka ɗaure musu gindi masu alhakin haddasa tashin hankali a mali da ma yankin sahel baki ɗaya a tsawon shekaru da dama majalisar cnsp da gwamnati na jinjinawa sojojin fama da al'ummar kidal masu ɗiyauci da ma al'ummar mali baki ɗaya da suka dage da jimiri waɗanda a ƙarshe suka ba da damar ceto wannan gari Cette grande victoire constitue sans doute un tournant décisif. Ba yau ba masana sha'anin tsaro ke gargaɗi kan bukatar kwato garin Kidal daga hannun 'yan bindiga kasancewarsa cibiyar ƙungiyoyin ta'addancin da suka saje da na 'yan tawayen arewacin Mali. saboda haka ake ganin wannan galaba ta sojojin kasar abin alfahari ne in ji ibrahim musa shugaban kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro da zaman lafiya rgps ko da yake sabon yanayin da aka shiga abu ne da ke wajabtawa kasashe makwabtan mali su tsaurara matakan rigakafi ana sa ran su waɗannan 'yan ta'adda ko 'yan tawaye sun fanzama sun shiga duwatsu sun shiga daji suna iya su nemi mafaka a cikin sauran kasashe makwabta kamar su algeria kamar su niger ba a rasa ma niger ɗin ta ba da gudunmawa wajen kwato garin ya kamata a ce da ƙasar burkina faso da ƙasar mali da ƙasar niger sun tashi amma wa'annan 'yan tawaye da 'yan ta'adda kohar rago duk inda za su yi tawa a samu a ce an tattare su shine zai sa kwanciya hankali ta ɗore a cikin ƙasashenmu na nan yankin sahel garin kidal da ke a kilomita 1540 da bamako babban birnin mali na gabda da iyakokin ƙasashen nishar da algeria ya faɗa hannun 'yan tawaye a shekarar 2014 lamarin da ake dangantawa da bazuwar makamai bayan faduwar gwamnatin kadafi na libya tun daga wancan lokaci shiga garin ta yi wa sojojin mali wuya saboda yadda kungiyoyin 'yan tawaye ke ayyana shi a matsayin matsirar kwatar 'yancin kan yankin azawad kuma alakar da ake zargin sun kulla da dakarun da faransa ta girke a yankin yasa ake daukar abin tamkar wata shigayya mafari kenan hukumomin mulkin sojan mali da abokan hulɗarsu na wagna suka kaddamar da samame kan garin kidal bayan ficewar sojojin faransa da na minisma daga mali Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga sarfi da hashin ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya yi alkawarin gwamnatin za ta ci gaba da neman hanyoyin tura wasu bakin haure da ba su da takardar izini zuwa Rwanda, ko da yake kotun kura ta yanke hukuncin cewa manufar ta saba wa doka kuma tana iya saka 'yan gurin hijirar cikin haɗari. alƙalai biyar baki ɗaya sun gano cewa ruwanda ba wuri ne mai aminci ga bakin haure ba sun rubuta a cikin wani hukunci da suka yanke cewa masu neman mafaka da aka tura zuwa ƙasar ta gabashin afirka za su kasance cikin hatsarin fuskantar musgunawa kotun ta ba da misali da jerin dalilai da suka haddasa ta ruguza shirin sunak ciki har da shaidar wanda ta yi wajen take haƙƙin ɗan adam da cin zarafi na siyasa da kuma manufar sake korar 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen da suka gudu daga can. Ana ci gaba da ƙidaya ƙuri'un zaben shugaban ƙasar Liberia a zagaye na biyu inda madugun 'yan adawa Joseph Bokai ke da rinjaye akan shugaba mai ci George Waya. Sakamakon farko na kusan kashi ɗaya bisa biyar na rumfunan zaɓe na Liberia ya nuna bakwai ya samu nasara akan kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada inda waya ke kan gaba da sama da kashi 49 cikin 100 'yan takarar biyu sun shiga zagaye na biyu bayan da dukkanin suka kasa samun fiye da rabin ƙuri'un da aka kada a zagayen farko na zaben sama da mutane miliyan biyu da hudu ne suka kada ƙuri'unsu a watan da ya gabata a zagayen farko na zaben wanda ya baiwa wayar mai shekaru hamsin da bakwai nasara akan abokin takararsa na siyasa bokai mai shekaru 78 waya fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa ya yi kira ga matasa masu kaɗa ƙuri'a amma dole sai ya kara tarihinsa lokacin da yake shugabancin ƙasa ya doke tsohon mataimakin shugaban ƙasa bukai a zaben 2017 inda ya samu sama da kashi 61 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. daga ƙarshe hukumar zaɓe ta bangladesh ta faɗi jiya laraba cewa za a gudanar da zaɓen 'yan majalisar dokoki a ranar 7 ga watan janairun 2024 sanarwar da ta haifar da barazanar ƙaura cewa zaben daga 'yan adawa nan take wadda ke fargabar za a yi makuɗi a zaben sanarwar ta zo ne a dare lokacin da ƙasar ke fama tashashen hankula sakamakon zanga-zangar neman firaminista sheikh hasina ta yi murabus akalla mutane hudu daga cikinsu 'yan sanda ne da aka kashe tare da da ɗaruruwan wasu a zanga-zangar baya-bayan nan a ƙasar bangladesh babbar jam'iyyar ada ta bangladesh nationalist party ko bnp wadda ake ɗaure da shugabanta a gidan yari ko kuma aka haramta musu shiga ƙasar ta yi kira ga magoya bayanta da su watsi da sakamakon zaɓe mai zuwa matuƙar hasina ta ƙi sauka daga kan mulki domin kafa gwamnatin wucin gadi. a baya da jam'iyyar bnp ta kawara cewa zaben 2014 ranar bakwai ga watan oktoba wanda daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu ma ga abokin aiki mu Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton Lamar Masina kan yadda masu fafutuka da shugabannin kungiyoyin addinai daban-daban a kasar Malawi suka shirya wani tattaki a jiya Laraba inda suka yi kiran da a gaggauta tsaye da wuta a rikicin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Wasu daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka halarci zanga-zanga kan tituna dauke da allana da tutoci na yin Allah wadai da rikicin Gaza. inda suka yi kira da a samar da zaman lafiya a yankin. Wannan dai shine karo na farko da shugabannin addinai a Malawi ke gudanar da zanga-zanga a dawa da rikicin da ya barke a kusan kilomita dubu biyar daga kasar. Sha'ibu Abdulrahman Ajasi shine shugaban kungiyar masu fafutuka kare demokuraɗiyya da kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suka shirya tattakin kimwe kinatibange organize e. na mene e ya ce ba za mu zauna a nan malawi mu kalli abin da ke faruwa a gaza ba yayin da sauran kasashen duniya ke magana kan rikicin ya ce ya sa mu ma a nan malawi muka ce a'a ya isa haka kuma mu ma mun tashi mu yi magana kan abin da ke faruwa a gaza ajasi ya ce abin damuwa shine kashe mutane da basu ji ba basu gani ba Hukumomin Falasɗinawa a Gaza sun ce an kashe fiye da mutane dubu sha ɗaya, kusan kashe arba'in cikin ɗari daga cikinsu yara ne, tun bayan da Isra'ila ta ƙaddamar da wani gagarumin farmaki ta sama da ƙasa a matsayin martani ga harin da ƙungiyar Hamas ta kai kudancin Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane dubu ɗaya da ɗari biyu. Kimanin mutane ɗari biyu da arba'in ne aka yi garkuwa da su, kuma yanzu haka Hamas na rike da su a Gaza. rundunar sojojin isra'ila ta faɗa a ranar laraba cewa dakarunta sun kai samami a asibitin shifa na gaza wani rukunin gine-gine inda dubban mutane suke zaune isra'ila ta zargi hamas da ke da iko da gaza da yin amfani da asibitin da majinyata a matsayin garkuwa ga cibiyar tsara al'amura da ba da umarni amma hamas da jami'an asibitin sun musanta zargin bishop joshua jere shine shugaban kungiyar samar da zaman lafiya ta fastoci kungiyar shugabannin addinin Kirista a Malawi. We see a lot of children are suffering, a lot of women are suffering. Mun ga yara da yawa suna shan wahala, mata da yawa suna shan wahala. Zan yi farin ciki idan sojoji za su harbi sojoji, maimakon kashe yara ko mata da ba su aikata laifi ba. Don haka, na addu'a na yi imani da zaman lafiya. Sheikh Muslim Abbas bin Jenje shi ne babban sakatare na Majalisar Malamai ta Malawi. kungiyar malaman musulunci ya ce abin da ke faruwa a gaza daidai yake da laifukan yaƙi Our main expectation is for ceasefire in Gaza. Babban abin da muke fata shine tsagaita buɗe wuta a Gaza, kuma Benjamin Netanyahu, wanda shine firaministan Isra'ila, ya kamata a kai shi kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa domin a binciki laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi wanda da shi da kwamandojin sojojinsa suka yi wa mutanen Gaza. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a makon da ya wuce cewa irin ta'asar da mayakan Hamas suka aikata a Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoba shi ma ya kai na laifukan yaƙi a Jasi wanda ya shirya tattaki na ranar Laraba a Bulantaya. ya ce kungiyar masu fafutukar kare dimokuraɗiyya da kare haƙƙin ɗan adam za ta shirya wani tattaki a babban birnin ƙasar lilongwe nan da makonni biyu idan aka ci gaba da rikici da kashe mutane da basu yi ba basu gani ba. An gaida Muhammad Hafiz Babala da fassarar rahoton Lamek Masina. Masu sauraro kafin mu ci gaba ga mabuɗin kunnuwa. ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana sule mummuni barma samar da aikin yi ga masu bukata ta musamman ko ba su damar yin ilimin zamani hanyoyi ne da aka yi amanar cewa suna taimakawa wajen rage yawan masu dogaro da bara a matsayin sana'a lura da hakan ya sa gwamnatin jihar kaduna najeriya a shekarar 2002 ta kafa wata cibiya domin horar da nakasassu aikin walda wacce a yanzu haka ke ci gaba da baiwa irin waɗannan mutane dama abinda shirin na yau zai mai da hankali kansa kenan saboda haka zan barku da wakilin sashen hausa isa lawan ikara da bakonsa da farko sunana isiyaka musa ma'aji kuma a wannan workshop din dai ni ne shugaba a wurin saboda ni ne nake koya ma mutanenmu guragu masu lalurar gurgunta ta rashin kafa sana'o'i musamman sana'a ta walda duk abin da ka san mai walda yana yi da hannunsa insha Allahu aka kama na mu ma muna yi abin da zai jawo hankalin mutum ya zo wannan masana'anta shine irin abubuwan da aka ga an kera da farko na dauka irin kekunan masu bukata na musamman musamman marasa kafa ne kawai sai naga akwai abubuwa irin su kofofi da bogla da ake sa a window karfan da ake toshe window shirin ya abin yake ne duk wanda aka ce mashi guragu na walla wani lokaci zai nan kawai mun tsaya kekunan guragu ne to gaskiya ba nan muka tsaya ba kamar yadda ka faɗa akwai ƙofofi akwai bagulari akwai manya-manyan gate muna yi kai hatta irin injin markaɗe ɗin nan da mata suke amfani da shi duka muna yi duk yawanci dai abubuwan da kasa masu walda suna amfani da shi to mu ma muna yi kuma abu mamaki kofofin da ake gani ai daga waje ake kawo su to amma ga nan kaga gashi nan mun yi su ina ana yi masu mati kai ba za ka ce anan wuri aka yi ba za ka dauka daga wajen ne amma bari mu magana kofar nan kaga dai wannan kofa a miƙe ko ni ban san kai tsawon ta ba <laughs> ya kuke yi tunda naga duk gurin ba wannan bai da wannan lalura irin taku ta kafa ya kuke wannan kofa a miƙe haka na ganta ta yi ni kana ta ninka ni tsawo <laughs> to haka ne isa <laughs> ai dole ne mu ya maki ta amma gaskiya muna da yara a cikin mu akwai yaran mu yanda suke masu kafa ne sannan kuma ma ba mai guragu ko muke kura ba akwai kurame yan mu kurame to haga su a miƙe suke kuma karfafa ne to su ma muna koyar da su wannan sana'ar to duka tare ake haduwa a aikin ok su kurame ne ba kunne amma za a nuna musu abin da za su yauwa <laughs> za a nuna musu kaga nan ma wani ilimi ne ma ka nuna mu kurma ma cewa ga abin da zai yi kuma ya yi yadda ake so kaga shi ma ba karamin aiki bane akwai wanda su ma kai ku samun wata tawaya ba misali za ga mutum kafa shi ɗaya a miƙe amma ɗaya akwai dan matsala ya ɗauki sanda kuma yana ta zuwa ko masallatai ko tara hanya neman to ai na ganin kusan dukkan kusan ba wanda ma kafa ɗaya take za a ga duk amma duk kuna nan akan leƙa neman na abinci irin neman bara? a asalin wurin an gina shi ne saboda a yaye mutane daga kan titi kuma masu bara so yadda tsarin wurin yake idan ka je kayo bara ka misali mun kafa ma doka daga karfe shida ka fito zuwa karfe tara sai ka tashi sai ka zo nan wurin in ka zo na wurin sai mu koya maka to a cikin hukuncin ubangiji haka haka din sai ga ma sun daina zuwa baran ina mutum zai ga abin da yake samu anan ga koya ga kuma yana samu wani abu sai ma ya manta da wancan so ka ji abin da ya faru nan wurin ya haifi wurare da yawa daga lokacin da aka bude shi zuwa yanzu mun yaye guragu akalla da kurame za su kai ɗari kun kai shekara nawa 2002 ah, aka bude wurin nan shekara 21 to ha gani yanzu in ka je hayin banki daga nan aka yi shi in ka je akwai wasu a kawo wasu daga cikinsu daga nan aka yi su akwai wasu a kinkinau daga nan aka yi su akwai sauran kuma ƙananan hukumomi na kaduna duka za ka samu jefi jefi kuma abin alfahari abin sha'awa abin jin daɗi akwai wasu santocinmu da aka buɗe irin kaduna santa kafancan santa soba santa duk akwai mutanen da muka koyar a nan kuma gwamnati ta dauke su aiki kuma an jajjefa su su masu koya mutane gwamnati na biyan ku ne kuke koyar da wannan sana'o'i ko koya abin yake gaskiya mu ma'aikatan gwamnati ne gwamnati ta dauke mu aiki to ya ne tsarin koyarwan wanda kuke koyarwa ya takaita ga kila masu bukata ta musamman ne kuma rijista suke yi ko ko sukan zo ne dai a koya musu kyauta eh gaskiya ba na farko ba a biyan ko sisi amma za ka zo kai rijista rijista shine ka zo a ɗauki sunanka ka faɗi sunan garin ku da local government ɗinku da komai a rubuta sai a je saboda document wani lokaci kuɗi ya sa aka ɗan samu kuɗi aka ɗan ba su alamarsa wani lokaci sannan kuma aka ba su certificate wani za a haɗa mai kayan waldan gaba ɗaya a bashi wajen yaye shi ya je abin nan. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau a biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin wakilin muryar amurka a jihar kaduna isa lawan ikara da bakon shirin isaka musa ma'aji shugaban cibiyar horar da nakasassu aikin walda a kaduna ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya yanzu kuma sai sharhin jaridan kasar ghana tare da ridwan abbas jaridar daily graphic da ba so sharhin jaridun na yau kuma babbar shi ne kasar ghana ta yi rikodon faduwar na tsadan kaya karo wata na uku a cikin watanni goma sha hudu da aka rinka fama da tsadan kaya din jaridar ta ce tsadan kaya a ghana ya samu ragowa mai girma karo na uku cikin watanni uku yayin da ake fama da faduwa da ya kai kashi 35.2 cikin watanni goma sha hudu a cikin watan oktoba wannan ya nuna raguwa sosai na adadin tsadan kaya wadda yake a kashi talatin da takwas da digo daya cikin watan satumba da kashi arba'in da digo daya a cikin watan agusta kamar yadda alƙalumman ma'aikatar ƙididdigar ƙasar ghana ta nuna ita kuwa jaridar ganiyar times wannan labarin ta ruwaito da mu yi maganin matsaloli da buɗe ruwan dam ɗin a kason baki ke jawowa shugaban ƙasa nana don kwakufa ado ne ya ba da wannan tabbaci jaridar ta ce shugaba nana don kwakufa ado ya faɗa cewa gwamnati na kirkiro wannan shirin da zai yi maganin kalubalen da ake samu daga buɗe ruwan dam ɗin da ke shafan kowa ya bayyana cewar wannan shiri da wani kwamitin ministoci suke haɗa kai domin tabbatar da shi zai tabbatar da cewa nan gaba in an buɗe ruwan ba zai lalata ko kuma ya halaka rayuka da lalata kaddarori mutane ba ya nuna cewar ya damu ainihin game da irin matsalar da buɗe ruwan ya jawo sai kuma jaridar chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin masu mahakan ma'adinai ta barauniyar hanya biyu sun mutu a cikin gandun dajin da sire bayan sun yi musanyen harbe-harbe da masu gadin gandun dajin jaridar ta ce wasu masu hakan ma'adinai guda biyu daga ire guda 1,500 da sun ka ainihin farwa gandun dajin desire a cikin gundumar ahafo nova da ke cikin jihar ashanti sun rasa rayukansu bayan sun yi musanyen bindiga ko kuma harbe-harbe da ma'aikata masu gadi na kwamishin ɗin gandun dajin akwai kuma waɗansu guda biyu da sun ka samu raunuka yanzu haka suna asibitin tafa na gwamnati ana jinyansu da jarida da harar damu karkar sharhin jaridun kuma babban labarin ta shine 'yan sanda na farautan tsohon ca. chairman jam'iyyar npp na mazaɓar a cimoda jaridar ta ce tsohon caman npp na mazaɓar a da wadda ke aiki da national security kenan audu isaka da kuma aka ainihin danganta shiga ofishin mataimakin shugaban kasa ana zargin shi da kaiwa wata mace mai shekaru 67 irin breguba ce kari inda ya tursasa mata dangane da wani rashin fahimtar juna da ke tsakanin su game da wani fili a ado da ke a nan wannan fili da ake magana dai ita wannan mata irene risosa ya shi. Jaridar da Herald ta sanar da cewar 'yan sanda sun kaddamar da farautar isaka ta wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana ya jawo sai kuma jaridar chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin masu mahakan ma'adinai ta barauniyar hanya biyu sun mutu a cikin gandun dajin da sire bayan sun yi musanyen harbe-harbe da masu gadin gandun dajin jaridar ta ce wasu masu hakan ma'adinai guda biyu daga ire-irensu guda 1500 da sun ka ainihin farwa gandun dajin desire a cikin gundumar a anofa da ke cikin jihar ashanti sun rasa rayukansu bayan sun yi musanyen bindiga ko kuma harbe-harbe da ma'aikata masu gadi na kwamishin ɗin gandun dajin akwai kuma waɗansu guda biyu da sun ka samu raunuka yanzu haka suna asibitin tafa na gwamnati ana jinyansu da jaridar da harar damu ƙarƙar sharhin jaridun kuma babban labarinta shine 'yan sanda na farautan tsohon caman jam'iyyar npp na mazabar a cimoda jaridar ta ce tsohon caman npp na mazabar a cimoda wadda ke aiki da national security kenan audu sojojin isra'ila sun shiga asibitin shifa da ke gaza da sanyin safiyar laraba inda suke neman mayakan hamas bayan sun ba jami'an ma'aikatar lafiya gargaɗi na 'yan mintuna a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron isra'ila ta fitar ta ce bisa bayanan leƙen asiri da kuma wata larura ta aiki dakarun idf na gudanar da wani aiki na gabar maki kan hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin shifa ta buƙaci dukkan mayakan hamas da su miƙa wuya a ɗaya bangaren kuma bayan kwashe tsawon makonni ana cece ce don yin kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da tsawaita jinkirin jin kai a zirin gaza musamman don kare yara sai dai nan take isra'ila ta yi watsi da matakin wannan darfarin kudirin da muke da shi a gabanmu a yau yana neman samar da haske a wannan lokaci mafi duhu ji da kadiyan malta vanessa farziya wacce ta jagoranci tattaunawar kuma ta tsara rubutun shugaba joe biden ya gana da shugaban kasar jana shi jinfin na tsawon sa'o'i a jiya laraba a wata ganawar da ake fito zaton cewa za ta sake daidaita rikicin da ke tsakanin kasashen biyu shugabannin sun cimma yarjejeniyar sake buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin sojojin nasu da nufin rage haɗarin fadawa faɗace-faɗace da ba ba fadar white house ta kuma ce ƙasar china za ta daƙi da kwararar haramtaccen sinadarin fentanyl da ya zama sinadarin haɗa wasu magunguna masu saurin kisa a amurka taron ya gudana ne a birnin san francisco a gefen taron shugabannin kasashen asiya bayan da shi haɗu wasu ta ƙarshe kusan shekaru guda ta wuce a bali inda nushe kenan. to masu saro anan ne kuma za mu naɗe tabar shirin na wannan lokacin sai a tara da la'asar idan allah ya kai mu inda za a je wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu kuwa madadin sarki da hashin da ya taya ni gabatar da shirin sai salomon abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe rubuta muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji ku.